الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 11 ga watan Rabi'u Thani hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 30 ga watan 12 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi aya ta 97 a cikin tafsirin suratul an'am wanda muke wannan ya zamanto darasi na 16 a cikin tafsirin na 17 a cikin tafsirin wannan sura da muke yi a cikin tafsirin suratul an'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون نعم الله يقول وهو الذي جعل لكم النجوم كما الله شيني ونن وندي هل a taurari domin ku saboda ku litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr domin ku shiryu da su a cikin tsananin duhun tsananin duhun doran ƙasa da kuma tsananin duhun cikin teku qad fassalna al ayat haqiqa mun rarrabe ayoyi mun bayyana su liqaumin ya'lamun domin mutane waɗanda suke suna sanin dalilai kuma su aiki da wato suna sanin dalilai su fahimce su wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida kuma shine dai wanda ya samar da ku ya fare ku daga rai guda daya ita ce wato rai guda daya shine annabi adam fa mustaqarrun wa mustawda daga cikin ku akwai wanda wato fa mustaqarrun to kuna da wato matabbata shine a cikin a cikin tsatsan mahaifinku maza wa mustauda kuma kuna da wajen ajiya shine cikin mahaifar a iyayenku mata ƙad fassalna ayati ayati ya yafqahun Haƙiƙa mun bayyana ayoyi ga mutane waɗanda suke fahimta wannan ta'abiri na Alƙur'ani wa huwa allazi yana daga cikin wato a bayyana sifofin Allah Allah shine wannan wanda wato shine ba waninsa ba kuma yana daga cikin uslubil qasr wato babu wani wanda yake da wannan sifar sai shi shi yasa a wurare da dama a alkur'ani wannan suna daga cikin abubuwan wato ayoyi yana daga cikin uslubin da Allah maɗaukakin sarki yake makansa kirari da shi yake yabansa na bayyana sifofinsa kamar yadda ya ce wa ya ya yatawaffakum bin layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar nan kuma yace wa huwal ladhi ja'ala lakum al layla hata dubi biha fi dhulumatil barri wal bahr ayoyi ha uku suka biyo nan sannan a cikin suratul mu'minun wa an ladhi ansha'akum min nafsin wa huwal ladi أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار حقكم يتشي وهو الذي يقبل التوبة عن إباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم to dukkaninsu sun kunshi wato irin wannan yabo ga Allah domin sun zo da uslubil qasr bi ma'ana shi shine kadai yake da wannan babu wani wanda yake da wannan sifa jalla wa ala Allah shine wannan wanda ya halatta muku a wato annujum a halittar taurari abu ne wanda yake sananne kuma wato ilimin taurari na musamman sanya musu sanin kowane tauraro da bigiransa da yadda yake tafiya a sararin sama da yadda ake gano wato a yadda ake gane jiha da shi da ɗaɗɗen ilimi ne tun lokacin kaldaniyawa mutanen annabi ibrahim ake da wannan ilimi har mutanen farisa mutanen rum saboda haka har su su suka samu wannan ilimin saboda haka ilimi ne sananne kan cewa wato wabin najmi hum cewa mutane suna gane suna shiryuwa zuwa ga hanya ta hanyar tauraro eh, don ko a yanzu idan mutum yana so ya san ko wato tafan fikihu, za so su bayyana maka yadda za ka gano jihar qibla yawanci ana yi ta hanyar ilimin taurari in ka gane inda alkutubu yake wato shine wanda yake ake ce ma ake ce ma wanda koyaushe yana nuna arewa baya canzawa wato har ya fi kompas kompas da yake yana tasiri da maganaɗisu amma shi wannan tauraron wanda ake ce al shimali north pole shi wannan baya canzawa inda kaga inda yake in jihar da yake to arewaci saboda haka za ka gani a cikin duhu na a cikin duhu tsananin duhu az duk da yake uslubi ne duk da yake kalma ce ta jam'i wato duhu mai yawa amma abin da ake nufi ƙarfin duhu din tsananin duhu wato tsananin duhun da ya zamanto wato yayin da ake aka rasa wata alama da za a samu sanin jiha da ita to Allah ya halitta mana wato a taurari za su shirya da mu ya zuwa ga hanya da halittar Allah kuma Allah ne ya hora wannan ko a bayan ƙasa ne ko a cikin teku to a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masana masu waɗanda suke suna sani wato akwai ayoyi da suke nuni ya zuwa ga girman ƙudurar Allah da kuma suke nuna cewar wato Allah maɗaukakin sarki mai iko ne mai sani ne mai tausayi ne mai kula ne da halittarsa yadda ya sanya ma halitta abin da suke bukata to don haka shi ne ya cancanci abota masa shi shi kaɗai don haka wannan duk mutane waɗanda suke suna da sani za su fahimci wannan aya a cikin wannan akwai jirwaye da kamar wanka ga mushrikai wanda ba sa imani cewa su ba su da sani jahilai ne domin inda suna da sani da suna da ilimi za su fahimci waɗannan ayoyin ba za su yi shirka ba haka dalika masu cewa masu inkarin samuwar Allah masu ilhadi masu ilhadi agnostics da atheists su ma ba mutane ne wanda suke masana ba domin abin da suke yi na musun Allah ba sun gina shi ne bisa ilimi ba bisa san rai ne bisa san rai ne da tsaurin kai da wato da tsageranci kan cewa za su zagi Allah su zagi alkur'anin su zagi annabin duk abin da za a yi musu a yi musu ba wani abu ba ne illa wannan kawai rashin kunya ce da tsageranci amma ba wai wani ilimi ne suke da shi ba waɗanda suke da ilimi su kam a cikin halittun Allah suna ganin ayoyi shi yasa Allah ya keɓance ayoyin ga mutane masu ilimi saboda haka wanda duk bai ga wannan ayar ba an ce masa bashi da ilimi kenan jahili ne ka san ko walaysa sawa'un alimun wajhu walaysa sawa'an alimun wajhulu ba daidai bane kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suka sani suna daidai da wanda ba su sani ba falaisa sawa'an alimun waje hulu. ba daidai bane masani malami da wanda yake da wanda yake wato kasur gumin jahili jahulu wato mai isa matuƙa wajen jahilci to waɗanda suke inkarin Allah ko wanda suke shirka da Allah da kuma duk wanda baya ganin ayoyi a cikin halittar Allah to waɗannan su ne ake ce ma wato su ne waɗanda ba su da sani amma masu fahim wato Allah ya bayyana aya wanda ya nuna kan cewar idan dai mutum ya karanta ilimin halittar Allah to zai karanta kamar yana karanta bayanin ayoyin Allah ne tunda Allah ya ce Allah ya kawo batun halittar tauraru ya faɗi hikima guda biyu ya ce domin ku ya halicce su domin ku wato domin amfaninku domin kuma ku shiryu da su a cikin tsananin duhun dare da rana a tsakin tsananin duhun na tudu da ƙasa da teku sai ya ce mun bayyana a hakika mun bayyana ayoyi wato a cikin wannan a cikin wannan halitta ta Allah akwai bayanin ayoyin Allah saboda haka duk wanda zai karanta ilimin wato halittar taurari da sanin abubuwan da suke a kai to zai tabbatar kan cewa akwai ayoyi a waɗannan ayoyi ne a ga halittar Allah wato abun mamaki waɗanda ba su imani da Allah sai ga in sun yi irin wannan sai ga yasa ce maka the wonders of nature the wonders of nature abubuwan ban mamakin halittar Allah sun yadda cewa abin ban mamaki ne amma san raye musu hijabi ba sa imani saboda mai saboda jahilai ne amma masu ainihin ilimi su ne wanda in sun ga wannan za su ce wannan ya nuna cewar wannan wato kudura a ce ta Allah da ilimi ne na Allah sannan kuma Allah ta'ala ya ƙara sifanta kansa da wata sifar ya ce shi ne wanda ya halice ku ya samar da ku al'insha shi ne al'ihdafi wal ijad farar da abu da samar da shi bayan da babu shi wato Allah shi ne wanda ya samar da ku ya farar da ku daga rai guda daya wannan ne hakikanin asalin halitta ba abinda haƙe-haƙen da haƙe-haƙe da tafsirin irin su dawon da 'yan paleontology da archaeology da suke zuwa su yi ba su ce ga asalin mutum ya wato ya faro tun daga sel guda daya yana tafiya yana tafiya har ya zamanto chimpanzee ya zamanto gwaggon biri har daga baya ya daɗa ƙara ci gaba har ya zamanto mutum to me yasa ake da gwaggon biri har yanzu ya kamata a ce ai an ce duk gwaggon biri ya zama mutum hmm? Hmm. amma mutum yana nan ko gwaggon biri yana nan saboda haka duk wanda ya yarda cewa kakan kakan tattaba kunnansa shine gwaggon biri ya je mu kakan kakanmu annabi adamu <laughs> annabin Allah to haka Allah yake Allah shine wanda ya samar da mu min nafsin wahida daga rai guda daya Allah ya halice mu don baka nan baka nan saboda haka dole ne ka dole ne madogaran mu a cikin sanin wannan shine wahayi to Allah ya faɗa mana a cikin wahayi a harshen wanda baya ƙarya wanda bai taba ƙarya ba bai san ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam ce Allah shine ya halice mu daga rai guda daya to sannan a muna da matabbata kuma muna da wajen ajiya to malaman salaf sun yi sabani a wajen matabbata da wajen ajiya waɗansu suka ce abinda ake nufi da matabbata shine doron ƙasa wajen ajiya cikin kabari domin kowanne daga cikin in dai aka halice mu to ɗayan biyu ne in ma muna doron ƙasa to ita ce matabbatar mu in ma an ajiye mu domin a tayar da mu ranar alkiyama shine kabari kabari wajen ajiya ne stone stone rayuwar barzahu kowa yana can yana jira za a je a ajiye shi domin lokacin da za a ce tashi ka tashi to wannan tafsiri ɗaya kenan wato fa mustaqarrun kuna da matabbata shine doran ƙasa wa mustauda da wajen ajiya waɗansu kuma suka fassara shi musamman an ruwaito wannan daga sahabbai irin su ibnu abbas da abdullahi ibn mas'ud mustaqarrun shine tsatsan iyaye maza wato da ya halice ku shine ya halice ku da gare guda daya sannan ya sanya muku wajen da kuke tabbata shine a cikin wato a cikin tsatsan kowane a cikin tsatsan mahaifanku maza domin kowa a yana wato iyayensa su ne suke ɗauke da bayanin halittarsa jin abinda yanzu ake eh, eh, eh, ilimin genetic genetics yake tabbatarwa kowa yana dauke da wannan ilimin to sannan wannan dugon maniyin wanda yake dauke da wannan ilimin gabaki baki da wannan bayanin shine kuma zai shiga in ya haɗu da na uwar zai shiga cikin mahaifa sai a ajiye shi a nan har lokacin da zai fito to suka ce matabbatar shine wanda yake cikin tsatsan iyaye maza wajen ajiya kuma shine inda idan Allah ya kaddara halittar zai je ya ajiye shi a wajen har lokacin da Allah ya niyar ya fitar da shi ya zuwa ga rifikinsa ya zuwa ga sauƙinsa da arzikinsa da ya masa to dukkan tafsiran suna nuna cewar inda Allah ya halice mu dai da Allah ya halice mu ya halice mu a bayan ƙasa ya sanya mana matabbata a cikinta ba wanda aka ji cewar yau gashi an halice shi ya rasa inda zai samu matabbata a cikin ƙasa sai ya tafi sararin samaniya ko sai ya tafi wata ko kuma wani wanda aka ce ba za a iya ajiye ba za a in ya mutu ba za a iya binne shi a ƙasa ba dole sai an kai shi sararin samaniya mm, alam alil arda kifata haka Allah ya ce ba mu sanya ƙasa ta zamanto kifata ba na'am Allah ya sanya ƙasa mai isa ta ishe mu rayuwa a bayanta ta ishe mu wajen ajiya da idan mutum ya mutu a cikin ƙasa yana da inda za a binne shi har lokacin da zai tashi to a cikin wani ƙadfar sallal ayati mun rarrabe ayoyi liƙaumin ya ga mutane waɗanda suke fahimta wato wanda suke waɗanda akwai bambanci tsakanin ya alamuna da ya na suke sani sani shine ka riski abu ka san abu a bisa yanda yake in ka san abu a yadda yake ka san shi tsoho kuwa shine ka fahimci abin da mutane da dama ba sa iya fahimtar sai ka yi zurfin tunani sannan za ka gane shi sai ka yi zurfin tunani sannan za ka gane shi kamar ka ga mutum yana gudu in ka ga mutum yana gudu ka gane cewa gudun da yake yi ana bin sa ne ya ji tsoro ne ko kuma gudun da yake yi yana bin wani haƙƙi nasa ne ai ba da kaga mutum yana gudu ne za ka gane ba ko sai ka lura to wannan fiƙihu kenan fiƙihu kenan wanda yake buƙatar tunani da izina da lura to kenan kaga wannan ayar ayar yadda Allah ya halicce mu tana buƙatar bincike da zurfin tunani da lura kafin ka ga wato dalilan da Allah ya sanya a cikin halittar mutum da yanda da rayuwarsa take a doron ƙasa shi sa Allah madaukakin sarki ya ce ya sanya mana ayoyi wa fil ardi ayatun lilmoki ne a cikin ƙasa akwai ayoyi ga masu yaƙi yaƙini wa fi fusiku, da kuma a cikin kawukansu kawukanku a cikin kawukanku a cikin halittarku to ya kamar wannan ayar ma abin take nuna kenan wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wannan aya ce da Allah ya sanya ta musamman yadda ake gano tafiya a doran kasa da kuma a cikin teku a doran kasa din a cikin ƙasa Allah ya sanya mana wannan ayar to sannan kuma a cikin halittar kawo kuma yanda Allah ya halice mu daga mutum ɗaya amma daga wannan halittar Allah ya raba mu muka zamanto jinsi jinsi jama'a jama'a launi launi na'am وهو الذي أنزل من السماء وأعناب والزيتون وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه Allah ya ce wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a kuma Allah shine wannan wanda ya saukar da ruwa daga sama wato an ce sama saboda ita kanta saman mataki mataki ce akwai wurin da akwai inda wato gajimarin yake so mu haduwa akwai inda idan ya hadu ya ƙara nauyi yana nauyi iska tana hada shi yana nauyi akwai inda sai in ya je can ne sannan zai narke ya turuwa ruwa ya kwarara amma duk aka ce sama saboda duk abin a sama ake yi to Allah shine wanda ya saukar da ruwa yake shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da wannan ruwan wato tsirin dukkan komai sinfi daga wato jinsin tsiri daban-daban sai Allah ya koma maganar da cewa to mu ne muke sai ake iltifat wato Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama to sai kuma muka fitar da sai Allah ya soma magana sai kuma muka fitar saboda ya kusantar da mu waje tunda bayanin ni'ima ne nan waje, bayanin ni'imar da ya mana ne da arzikin da yake mana sai ya koma magana da kansa da damirul mutakallim dan mu ji kusancin sa jalla wa ala mu ji shine yake fada yayi mana fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da wannan ruwan muka fitar da tsiri daga jinsin komai ai dukkan jinsin tsiri da wannan ruwan ake fitar da shi ba wani tsiri wanda za a ce ya fito ba daga ruwan sama ba da wannan ruwan saman guda ɗaya da shi ake fitar da hatsi da shi ake fitar da mangoro da shi ake fitar da mai yaɗo da shi ake fitar da wanda baya iya tsayawa akan kafarsa ko kuma ya tsaya akan kafarsa amma iska za ta iya faɗin da shi kamar irin su tumatir da shi kuma ake yin bishiya da za ta zama tokar ƙarfa kamar giginya kamar dabino hmm, da sauransu duk dai da wannan ruwan aka muke fitar da na ba ta kulle shai, wato tsiran dukkan abu dukkan jinsin abin da yake tsiro ne daga ruwa Allah yake fitar da shi hmm. fa akhrajna minhu khadira daga wannan tsiran sai muka fitar da kore daga gare shi wannan koren da aka fitar nukhriju minhu habban mutarakiba daga koren ne muke fitar da hatsi wato kwayar hatsi mutarakiban mai hauhawar juna ya duddunkule wato kamar yadda yanda kaga yayi zangarniya gashi ya bushe asalinsa kore ne amma haga yanda zai fito daga ƙarshe ya zo ya zamanto ke kasashe busasshe duk wannan abin ba fa injina ne suke yi ba ka duba ka ga yanda idan mutum yana so ya yi sana'a idan ana so a yanzu in ka je flower mill inda ake inda sarrafa fulawa ake nika garinta irin injinan da suke aiki a wajen nan da irin abubuwan da ake su duk ba wannan injin a cikin ɗan ƙanƙanin wannan halitta ɗan abin nan itace wanda ya taso to daga wannan koren nuhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min faliha qinwan kuma daga dabino min tsal'iha daga hudarta inwanun akwai nono nono daniyatun masu dab da ƙasa wanda kawai za ka sa hannunka aka san yadda wato dabino yake yi hudar tasa in ta buɗe haka kamar ta kalma guda biyu to sannan sai kuma ka ga daga wannan hudar in ta buɗe haka sai ka ga abin da zai zamanto ya yi goyon ya soma fitowa sai ka rinka ganin a koraye yadda dabino zai zamanto kore-kore curi-curi eh? eh, haka ba curin ba tukuna ɗaiɗai haka za a gansu kore-kore sannan suna ƙaruwa suna ƙaruwa har sai ga sun zamanto curi-curi har sai su zamanto wannan hudar guda ɗaya ita ce za ta zamanto nono ɗaya eh? wannan hudar guda ɗaya sai ta zamanto ita ce za ta zamanto nono guda ɗaya shi ne dumbuje-dumbuje yadda za ka gan shi haka to haka inibi ma haka za ka gan shi to shi minan na halimin tsal'iha inwanun daniya wanda yake makusanci ba sai ka hau sama ba shi ne domin a cikin dabinan ma akwai wanda yake irin yan gajajjerun nan irin yan gajajjeru kamar wanda muke da su a nan wajenmu a nan alfurkan hmm. wanda yake ba sai ka hau kan ba sai ka hau kan dabino ba kun san da in za a hau dabino sai mutum ya ɗaura kansa da igiya sannan a hau aje a aje a aje a yanko dabinan eh, to amma yawa yawan dabino yanzu musamman yanzu ma wanda ake da su a kasashen Saudiya wanda suke yi kinwanun daniya din ne nono ne wanda yake mai dab da ƙasa wanda kawai mika hannu za ka yi a mika hannu za ka yi sai ka tsinka wannan cikan ni'ima ce cikan ni'imar Allah wanda babu wata taklufa shi yasa kun ga ƴaƴan marmarin kayan marmari na 'yan aljanna aka sufanta su da wannan mm. eh? yaya tace ya aya tace qutufuha daniya qutufuha daniya wato ‘ya'yan itacenta da ake tsinka daniya dab suke da ƙasa kana kwance ma kawai haka za ka yi sai kawai ka cira to wannan cikan ni'ima ce ya ce wa minan nahli min tal'iha qinwanun daniya Wajen natin kuma daga wannan ruwan Allah ya ce natin aiwa a wa na bihi jannatin kuma muka fitar da wannan ruwan muka fitar da lambuna su ne gonaki lambu ba gona ba ne lambu ɗin kenan za a ce domin gona shine inda ake inda gona shine inda ake a shuka wato kayan abinci shi ko lambu kayan marmari da kwarrai da kayan kore to Allah saboda in aka ce aljanna ana nufin lambu abinda sa aka kira aljanna aljanna daga duhu ne dan ana ce ma shi yasa aljanu ake ce musu aljin saboda suna rufe hankalin mutum to aljanna tana rufe haske don idan ka shiga cikin lambu wanda yake mai cikan ni'ima wani duhu ka ji ka rinka gani duhu ba hasken rana saboda ganyayen duk sun rufe ko ina saboda haka yayi ba air condition bace irin wanda ka sa kamura haka ta ni'ima ce mm, kamar yadda aka sifanta ha gonar Abu Talha wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam shiga ciki yayi bacci da rana tana da ruwa ta da rijiya mai daɗi da kuma saboda duhuwarta idan mutum ya shiga ciki idan mutum ya shiga ciki wato ni'imar ta isa ne wata ran Abu tsalha yana sallah a ciki sai ya ga wani tsuntsu yana tashi daga reshe na wannan bishiyar ya kama wannan reshe ya tsaya yana ta kallanta hmm? ya tsaya yana ta kallon tsuntsun sai abun ya dame shi ce to yanzu wannan ya shagaltar da shi daga sallarsa wannan dukiyar to da aka da aka karanta lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai ma yaje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu Allah ya ce ba za mu samu cimma matsayin nagarta ba har sai mun batar daga abinda da muke so to babu abin da nake so a dukiyata irin biroha. na bayar da ita sadaka fi sabilillah ya rasulullah ka sanya ta inda kake so to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wajen yana jin dadin shiga to da annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne ba duniya ba ga dama ta samu ba eh, dama ta samu ba ba shi nan ba amma sai yace bakin ya yace hodija hodija wannan dukiya ce mai riba yace to kaje ka raba ma 'yan uwanka ka raba ta ga danginka da yayan babbanka ka ga nasiha sai sanya shi ya yi abinda zai zamanto ya yi sadaka kuma ya sada zumunta sai ce ka raba ma 'yan uwanka a gani shi bai ɗauki komai ba a ciki saboda ba shugaban duniya ba ne <laughs> ba duniya ce a gabansa ba to abinda aljanna abinda take ni da gina mu dawo ya zuwa ga karatunmu aljanna su ne abu wato lambu wanda yake irin mai duhu din nan saboda irin ni'imar da ke ciki da ganyaye da ke ciki to ya yace wajen natin min a'nabin kuma daga wannan ruwan muka fitar da aljannatai lambuna min a anabin daga inibai wato jinsi daban-daban na inibi domin shi kansa inibi jinsi-jinsi ne kana gani ka ga kore za ka ga baki ka ga ja kuma kowannensa da irin ɗanɗanansa to aljannatai muka fitar da lambuna min a a'nab don yawanci za ka ga lambu akwai lambu na inibi kawai yana yaɗo yana yawo ko ta ina ya yi sama ya yi ƙasa min a'nabin waz zaitun da kuma gonaki na zaitun to zaitun ba su da shi larabawa amma suna zuwa sham suna ganinsa domin ba a shuka shi a kasashen larabawa amma suna zuwa sham in suka tafi tun daga urdun jordan kenan har zuwa har zuwa taki noman zaitun ake saboda haka sun san shi suna ganinsa kuma abu ne na ni'ima saboda mansa ba kowa ne yake iya mallakarsa ba mansa da shi ake da shi ake roman gurasa in za a ci gurasa sai a hada da roman zaitun kuma shi ake shafawa a jiki don saboda jiki kada ya ke kashi to gonannakinsa sun a daga wannan ruwan ne Allah yake fitar da gonan gonannakin azzaitun to wannan zaitun din da yake baku al'ajabi kuke ganin kimarsa to daga wannan ruwan da Allah ya saukar wanda yake fitan muku da dabino da yake nono nono wanda shi wannan kun san shi to har wanda sai dai ku gan shi amma ba ku noman sa ba shine ne azzaitun da wannan ruwan Allah yake fitar da shi war rumman da kuma rumman rumman shi ma nau'i ne na kayan marmari wanda za ka gan shi akwai kore akwai ja amma in ka cikin sa in ya nuna ja ne ja ja haka za ga in ya taɓa rigar ma kamar yadda goro ya taba rigar ka zai yi ja ya'ya haka suke masu zaƙi to shi kuma a roman ana nomansa a ta'if kusa da su saboda haka shi ma sun san shi sa Allah ya zance da su da abin da suka sani to waɗannan aljanna wato gonan na lambuna na waɗannan duk daga wannan ruwan ne wazaitun mushtabihan me kama da juna wa ghayra mutashabi ba kuma me kama da juna ba to a cikin wannan akwai ah, fuskar biyu waɗansu malamai suka ce ma'ana mai kama da juna a ganyensa wa gaira mutashabi ba mai kama da juna ba a ɗanɗanansa da 'ya'yan don za ka ga ganyen inibi ganyen inibi ne haka dabino yanzu dabino wanda yake fitar da dabino mai zaƙi na sukariya da wanda yake fitar da ajawa duk haka za ka gan shi dabino ne ganyen yanda yake haka yake ka gani sun yi kama da juna amma gairar mutashabi ba su kama da juna ba domin ɗanɗanansu kowanne da irinsa yanzu dabino iri iri iri iri za ka samu guda wajen 26 a madina kawai duk wanda ya je umra in ya je kasuwar dabino tana nan kusa da masjid umar masallacin sayyidina umar a madina akwai kasuwar dabino a kofar kasuwar sun rubuta sunayen dabinan madina guda 26 za ka gansu kowanne kuma da ɗanɗanansa daban kuma idan ka zo saya masu kasuwar dabinan za ka je ka ce musu ga irin wanda kake so ne rabi'a nake so rotana nake so a saƙa'i nake so sukariya ajuwa kowanne da irin nasu suna a gani sun duk dabino ne ganye iri ɗaya amma gaira mutashabi waɗansu kuma suka ce tafsirin wannan mushtabihan wa gaira mutashabi daga cikinsu akwai wanda suke kama da juna daga cikinsu kuma akwai wanda ba sa kama da juna sai suka dauke shi min babu taqsim wawo din min babu wato akwai wanda suke kama da juna a cikin yadda wato da bushiyar tasu da dan da abin da suke fitarwa sun yi kama da juna akwai daga cikinsu wanda suke ba mai kama da juna ba kowanne yana nuna ayar da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa yusqa ma'in wahid da ruwa ɗaya ake shayar da su wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul amma mu fifita sashin su akan sashi wajen ɗanɗano to Allah maɗaukakin sarki ya ce unzuru ila samari ya ku wanda ake muku zance da alkur'ani ku duba ku gani ila samarihi ya zuwa ga 'ya'yan itatuwansa idza asmara yayin da yake fitar da da ɗan itacen farkon fitowarsa wayan ihi kuma ku duba ya zuwa gaba wato nunarsa Ka ga abu ya fito kore shar yayin da ya so ba fito da ɗan itacen sannan ka ga yadda yake a hankali ya canza dubu mangoro yadda zai fito kore shar sannan ka ga ya so nuna ya so nuna ya so ma komawa yala yalo wani kuma ya zamanto ya haɗa a yalan ƙasa ne yalan sama ne ja yayin da ya nuna wanda wani yake nuna alamar nuna haka zalika dabino shi ma shi kuma a cikin dabinon yayin da yake kore shar sai ga ya koma fatsu-fatsi wani kuma jaja-jaja wani kuma idan ya tashi sai ga kasansa shine yalan samansa kuma sai ga kamar ya dan zamanto ruwa-ruwa haka ya dan sama zamantowa bala to ku duba ku ga wannan unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i inna fi zalikum a cikin wannan abin wato a cikin wannan tsarin na halittar Allah la ayatin wallahi akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani to kun ga wannan ishara ne ga cewa masu imani su ne su ya alamu wanda aka faɗa sallar ayatul ayati ya alamu su ne masana masu imani su ne ya yafqahun mutane waɗanda suke fahimta suke da fahimta ishara ga cewa wanda duk baya imani ba shi da ilimi ba shi da fahimta wannan kuma haka yake domin Allah maɗaukakin sarki duk ilimin da mutum ya samu in ba ilimi na masu imani ba to wannan ilimi ne wanda yake na zahir ya alamuna zahiran min alhayatid duniya sun san abin da yake baya zahiri na rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun kuma su marakana ne gabar lahira rayuwar duniyar ma zahiri suka sani domin ta kanta rayuwar duniyar akwai zahiri akwai kuma abin da yake batsininta wanda yake sai masu tunani ne suke gane shi shine abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya na sirrace-sirracen halittarsa to a cikin wannan kun ga da aka keɓance masu imani da cewa a hakika a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani domin su ne kaɗai suke amfanuwa da ayoyin Allah su ne kaɗai suke amfanuwa da ayoyin Allah domin yanzu ga shi ɗin mutane suna karanta wannan ilimin suna karanta shi a biology suna karanta shi a physics suna karanta shi a agric science suna karanta shi a geology suna karanta shi a komi amma ba sa amfana da shi saboda me saboda ba su da imani saboda aka ayoyin Allah masu amfana masu amfanuwa da su masu imani saboda aka farkon abin da mutum zai idan yana so ya amfana da ayoyin da Allah da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin halitta shine ya gaskata Allah da manzanninsa ya gaskata Allah da manzanninsa to sai ayoyin Allah su amfane shi na'am وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبد على كل شيء وكيل الله يتي وجعلوا لله شركاء كما سن سنيا ما الله sun سنيا wato ababan tarayya ga Allah su ne aljanu wato sun sanya aljanu ababan tarayya da Allah wa khalaqahum alhali kuma Allah shi ne ya halicci aljanu wa kharaqu lahu banina wa banatin kuma suka wato kirkiri suka ƙagi ‘ya'ya a gare shi maza suka ƙagi ‘ya'ya mata a gare shi bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wato da wannan abin da suka yi Wata wata'ala ya ɗaukaka amma ya sufu ga abin da suke sifantawa cewa yana da abokin tarayya ko yana da ɗa ko yana da ‘ya badi'us samawa wal ard mai ƙagen halittar sammai da ƙasa wanda ya kage halittarsu ba tare da ya gani wani yayi ba ya kwafa ya kunu lahu walad ta yaya za a yi ya kasance a gare shi walam takun lahu sahiba alhali ba shi da abokiya abokiyar zama ita ce mata wanda yake shine bisa al'ada abinda kuka sani kenan ɗa yana kasancewa daga mutum da sahibar sani wa khalaqa kulli shay wa khalaqa kulli shay kuma shi ne ya halicci komai to ta zai samu ɗa komai shi ya halicce shi ta zai zamanto ya samu ɗa in ya zamanto ɗa ya zamanto halitta ba nan, to kuma duk wani abu wanda ba shi ba shi ya halicce shi to ta zai samu ɗa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne da komai a wannan kamar babin wa kazzaba bihi qaumuka bayan an kawo dalilai sai aka ce ko ka sun karyata da alkur'ani to bayan an kawo dalilai kan wane ne Allah wa huwa inna Allah inna Allah faliqul habbi wan nawa faliqul isbahi wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma wa huwa alladhi ansha'akum wa huwa alladhi anzala minas sama duk kun ga bayanin Allah ne da duk wayannan ayoyin sai Allah ya ce wa ja'alu lillahi al-jinna wa ja'alu lillahi shuraka al tare da waɗannan dalilai amma suka sanya suka sanya aljanu wato a matsayin ababen tarayya da Allah wannan abin da waɗansu daga cikin domin larabawa kafircinsu iri-iri ne mafi yawan abin da larabawa suke yi bautar gumaka to amma waɗansu suna bautar aljanu ɗin suna bautar aljanu ta fuskar cewar aljanun su suke bauta maɗin haƙiƙatan domin sukan yi musu abubuwa su musu yanka idan suna son biyan buƙata. ko kuma in suna neman tsari daga sharrunsu su yi waɗansu abubuwa da suka gaya musu ko waɗansu kalmomi da za su rinka faɗa wani tofi da za su rinka yi ko kuma su bi wata ka'ida da suka sanya musu kamar alal misali su ce in suka tashi yanka to kada su ambaci sunan Allah a cikin yanka in suna son su samu tsira daga sharrunsu idan suna son ɗansu karshen inna ya kama ɗa to in suka tashi masa yanka kada ambaci sunan Allah to duk wannan yana daga cikin biyayya ga aljanu da suke bauta da suke yi ga aljanu shi yasa ranar lahira Allah madaukakin sarki kamar yadda yake cewa yawma nahshuruhum wama ya'buduna min dunillahi fa wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka bal kanu ya'buduna haka haka ayat take qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun yayin da Allah ya lokacin da Allah zai tayar da su ga baki ɗaya sai ya ce mu sai ya ce musu sai ya ce ma mala'iku ku mala'iku waɗannan ku suke bauta ma sai ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah sai tsarka tsarkake su ce ina wane mu tsarki ya tabbata a gare ka a'a aljanu suke bauta ma mafiya yawansu da su suke imani wannan wato suna bauta musu haƙiƙatan kuma suna bauta musu ta biyayya a gare su akan bauta ma gumakan su kansu kamar yadda dama Allah maɗaukakin sarki yake a faɗar cewar waɗanda ake bauta ma ba Allah ba na gumaka ƙarshen al'amarin dai shaidan ake bauta ma in ya du'una min dunihi illa inata wa in ya da'una illa shaitanan marida alam'ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu to bauta ma aljanu din ta hanyar bin umarninsu wajen bauta ma gumaka saboda haka sun bauta ma aljanu ta hakikatan cewar suna ganin su suna da iko a kansu kuma suna da itikadi a kansu kuma idan suka sauka a wadi in suka sauka a halin tafiya suka sauka a zango sai su ce to ina neman tsari da ubangijin wannan wadi daga cikin aljanu kan wani sharri ya same ni shine annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma ya koya mana in ka zo ka sauka a wani waje in kai zango ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa eh Allah kawai to su da haka suke cewa in sun zo suka sauka a waje sai su ce a'udhu bi rabbi hadal wadi <laughs> to ka gani yawanci yanzu mutane saboda jahilci masu bin bokaye wani lokaci sai a kawo mutum a ce wannan lakani ne a ce lakani ne a bashi ya je ya yi hmm, a ce shi ne laƙani bayan ko ba komai ba a ciki illa shirka to allah maɗaukakin sarki ya ambaci mushirkai da wannan mabunar illa shi ne suna bauta ma aljinu aljin suna daga cikin halittar allah waɗanda suke ba jiki ba ne su su daga wuta aka ɗabi'arsu ɗabi'ar wuta ce sauraka ba za ka kama su haka ba kuma suna ganin mutu ta inda mu ba ma ganin su hmm, suna shakkuli suna kama suna canza kama kuma suka bayyana ga waɗansu daga cikin mutane da wata sifa daga cikin sifofinsu kamar yadda ya zo a cikin hadisi wani tsoho ya zo yana kwasar zakka a hadisin abu huraira kuma kamar wanda wani yaro da ya zo shi ma yana kwasar sadaka ubai ibn ka'ab ya kama hannunsa ya gaisa shi sai ya ji hannunsa kamar hannun kare wato hannunsa ga gashi ga farce irin na kare hmm. ya ce mutum ne ko aljani ce a shi aljani <laughs> na to to sun sanya ma suka sanya aljanu ababen tarayya da Allah wato ba su cancanci wannan ba wa halakahum alhali kuma Allah shi ne ya halice su wanda yake makhluki ai bai cancanci ya zamanto wanda za a daita shi da mahalicci ba to sannan kuma karya wato ƙagama ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata da suka yi ga Allah shi ne yadda waɗansu daga cikin mushirikai su ma sun ba abin da yahudawa suke faɗa na dangana ɗaga Allah sun dangana waɗansu daga cikin gumakan nasu sun dangana su zuwa ga cewa ‘ya'yan Allah ne daga kuma irin abin da suka ji daga addinin farisa suna cewa waɗansu daga ciki suna cewa ai shi shaiɗan wato asali shi shaidan a dan Allah ne ta'ala Allahu amma ya kulu wai shaidan dan Allah ne wato a wai duk wani abu wanda yake na sharri duk wani abu wanda yake na sharri to sai Allah ya danganta shi zuwa gare shi yace shi ya je shi kuma Allah ya rike na alheri saboda haka sharri yana wajen shaidan amma dan Allah ne don wato rashin sanin girman Allah ma cewa suka wai Allah ne ya yi ujubu ya yi ujubu wato ya gagai wato ya burge kansa da kansa ya ce a'a wato shi ne haka to wannan wai ujubin da ya yi sai ya haifi shaidan ya zamanto ya zo daga sharri sau ya zamanto shi ne ubangijin sharri to haka wannan sun ɗauki maganar mazdakiya ne wato waɗanda suke ba su bin addinin farisanci da suke cewa akwai ubangijin hmm, a akwai ubangijin shari eh, to duk wanda yana daga cikin abubuwa na kafirci da ya zo ma larabawa kuma suke faɗa da suka bar wanda saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo alkur'ani ya zo duk wani nau'i na kafirci duk wani nau'i na kafirci sai an soke shi duk wani nau'i na kafirci sai an soke shi saboda haka za ka ga magana alkur'ani za ta iya adresi ɗin duk nau'in kafircin da ake yi da mutane suke yi na da da na yanzu da lokacin da aka saukar da alkur'ani da kuma wanda ma za su zo nan gaba to haka zalika sun ce 'ya'yan Allah ma suka ce mala'iku su ne 'ya'yan Allah mata yana da 'ya'ya maza suka faɗe su irin a cikin faɗansu kuma suka faɗi cewa yana da yaya mata wato su ne mala'iku to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce duk sun yi wannan bi gairi ilm ba tare da ilimi ba don babu wani dalili ba wani wahayi ba wani littafi na Allah da ya yi wannan bal abu ne wanda suka yi shi da wato biyayya ga shaidan to saboda haka Allah ya tsarkake kansa ce subhanahu ma'anar subhanahu ai usabbihuhu subhanan wato unazzihuhu tanzihan ina tsarkake shi tsarkakewa suna tsarka wato shi Allah maɗaukakin sarki tsarkake shi tsarkakewa daga wannan sifa ala kuma ya ɗaukaka gabarin abin da suke sifantawa sannan ya faɗi sifarsa da take kore a ce an danganta ɗagare shi shi ne badi usama wace al albadi kamar yadda muka ce shi wanda wanda ya faru halitta ba wato ya ƙirƙiro ta Shi ne wanda ya ƙirƙiri halittar sama da sammai da ƙasa yanzu ka duba ha gani duk waɗanda suke zaune waɗanda suke abubuwan zane ko abubuwan da abu ake yi na science fiction da sauransu duk kokari ake kwaikwai halittar Allah eh, duk kokari ake kwaikwai ba wani wanda zai kirkiro nasa yace shi ga nasa eh, wanda yake haka yake wasu sai ga yaushe zaka taɓa samun wani wanda ya yi mai kyau irin halittar Allah yanzu da za ka duba ka gani ka ce yanda mutum yake idan nan nasa da a ce idan mutum irin idan mage ne kunnansa irin kunnan kare ko kuma a ce a yi masa kunne ma katoto irin na giwa yaya mutum zai zama sai ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mutum akwai yadda za ka iya canza shi ya zamanto ya fi yadda yake haka to shi ne hikima ɗin alhakin to kuma wannan Allah ya yi ba wani ne da aka yi ba ya zo ya kwaikwaya ya zo yake yi to shi ne ya ce to wanda yake mai wannan mai ƙagen halittar sama da ƙasa ta yaya za a yi ya zamanto yana da ɗa domin ya zamanto yana da ɗa ya zamanto yana da bukata kenan in ya zamanto yana da bukata bai zamanto Allah ba domin in yana da bukata bai wadatu ba in ku yana da wadata to shi zai wadatar da waninsa ba zai yiwu ba Allah ya zamanto yana da bukatu a zuwa ga wani Allah to sannan sai aka yi hujja da hujjar al'ada sannan zuwa ga hujjar hankali hujjar al'ada shi ne ta yaya za a yi ya samu ɗa ba shi da mata bisa al'ada ai ba a samun ɗa sai da mata saboda haka kuka sani shi ne al'adar da kuke samu to idan yana da ɗa wace ce matarsa wace ce matarsa to da sai suka ce ai mala'iku su ne matan Allah to da wani dalili na urf kenan to ta yaya za a yi ba shi da mata ta yaya za a yi samu ɗa to sannan kuma sai ya ce wa halaka kulla shi wannan dalili ne na hankali tunda shi ne ya halicci komai ta yaya za a yi ya samu ɗa kuma ga shi masani ne da komai ya ce to zalikumullahu wancan shi ne Allah rabbukum ubangijinku wato wanda ya halicce ku yake kula da ku kuma shi ne wanda ya cancanci ku bauta masa zalikumullahu wancan shi ne Allah ubangijinku la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in mahalicin dukkan wani abu fa abuduhu dan haka ku bauta masa kaga wannan istidlali da tauhidur rububiyya akan tauhidul uluhiyya tunda ne Allah da yake wannan babu kuma wanda yake wannan ba Allah ba ne ubangijinku ba ku da wani ubangiji in ba shi ba wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su ya halice su za su ce Allah kuma shine khaliqu kulli shay babu wani mai halitta na dukkan wani abu babu wani mai halitta in ba Allah ba tunda Allah ya ce hadha khalqullah wannan ce halittar Allah fa aruni ma za khalaqal ladina min duni ku nuna min abinda waɗanda suke ba Allah ba suka halitta idan aka nuna wani abu wanda za a ce wannan ba Allah ne ya halicce shi ba wani ne ya halicce shi to shikenan sai a ce akwai wani ubangiji ba Allah to amma shine khaliqu kulli shay to tunda ku yake shine rabbu shine ya kadaita da rububiyya sai ce to fa abudu alfa dinnan littafire, to bisa saboda wannan to ku bauta masa wato wanda ya kadaita a cikin rububiya shi ya cancanta ya kadaita a cikin uluhiyya wato ya zamanto abin bautawar ku gare shi shi shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi Allah shine wanda yake makiyayi mai tsarewa ga dukkan wani abu ga komai da komai Shi ne mai kiyaye shi kuma shi ne mai kula da shi da arzikinku da halittarku da jujjuya al'amarinku da kare ku da ba ku duk abin da kuke bukata duk wani yana daga cikin wakil shi yasa ake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da shi a makiyayi madogara wanda duk abin da muke bukata ya ishe mu to wa huwa ala kulli shay'in wakil shine wanda yake wakil akan kulli shay wanda yake ko ba shi ba za ku zo lokacin da za ku barranta daga gare shi Mm. in sun shiga cikin teku idan teku ya motsi nauyin kayan ruwa ya suka yi nauyi in aka soma cewa a jefar da kaya ba sa jefar da kayan kasuwancinsu gumaka suke jefarwa sun fi nauyi saboda aka yaushe zaman to wakil haka bai zama wakilu ba ko bai zama wakil ba to wanda yake haka zaka ce masa hasbunallahu wa ni'mal wakil zaka ce wa ni'mal wakil ka jefar da shi a cikin ruwa hmm? Hmm? <laughs> ضعف الطالب والمطلوب إيه. وهو على كل شيء وكيل مقارسة لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد خلق لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ الله يقول لا تدركه الأبصار shi Allah gannai basa riskarsa ai ba sa riskarsa kewaye sani da shi wa huwa yudrikul absar amma shi yana riskar gannai wa huwa al-latiful khabir kuma shine wanda yake wato mai sauƙi eh, wato mai tausasawa ga bayansa waliyansa alhabir mai cikakken sani da su ko da yake al a nan, waɗansu sun ce al idan ya zo da la Allahu latifun bi ibadi shine ake fassara shi da ar mai tausasawa amma in ya zo al aka haɗa shi da alhabir allatif yana nufin wanda yake ɓoyayye wajen wato wanda yake ya ɓuya yanda ba za ka iya maganinsa ba ballantana ka san haƙiƙaninsa su ku ababen bauta da ake bauta ma ba shi ba ga sunan kana ganinsu kuma ka gansu gansu a na gairu a haya matattu ba rayayyu ba shi ku Allah jalla wa'ala duk dalilan samuwarsa tana nan amma kuma saboda ɗaukaka da lut da latafa ya fi karfin ka gan ya ɓuya gare ka to shine al-latif al-latif shine wanda yake wato abinda a yake siriri da yadda yake ba za ka iya kama shi ba za ka iya ganinsa ba wanda dai ake cewa da turanci sator wanda yake ba abu wanda yake mai jiki ba abu wanda yake daƙiƙ wanda yake rinsunsa ya isa yadda yake ba bayyane yake ba to haka Allah yake shi wato shi ne kamar ce yace ne a zahir a bayyane kuma shi ne batin boyayye saboda girmansa da girman ikonsa da girman sultaninsa ya zamanto cewa ma ba za ka iya ganinsa ba to yace ce la tudrikul absar gannai ba sa ganinsa to a nan wajen waɗansu me ana nufin wato ba za ka iya ganinsa da ka a nan rayuwar duniya kenan ake magana amma a lahira wannan ta daban ayoyi da hadisai sun tabbatar cewar muminai za su ga Allah daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce wujuhun yauma idin nazira ila rabbi ha nazira waɗansu fuskoki a wannan rana suna kyalkyali za su yi tsokaci za su ga ubangijinsu kuma ya ce dangame da kafirai kalla innahum yauma idin an rabbihim lamahjubun su a wannan rana an yi musu hijabi ga barin ganin ubangijinsu imamu shafi'i ya ce wannan ya nuna cewa mumine za su gan shi to kuma kamar yadda hadisai suka zo na Abu sa'idin al da Abu Huraira da Anas waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai ce ma 'yan aljanna ku yi buri sai Allah mai za mu yi buri ka shigar da mu aljanna ka tsirar da mu daga wuta ka ba mu ka. duk abin da muke so ka ba mu me kuma za mu yi buri me muke so sai ce ba kwa son ƙari ya ce wani ƙari sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya yaye hijabi sai su ga Allah to wannan ya fi komai sai ya mantar da su daɗin aljanna to kowa kuma zai ga Allah gwargwadon irin a matsayinsa wajen aiki akwai wanda suke ganinsa sau ɗaya a sati wanda suke ganinsa kullum eh, kowa gwargwadon aikinsa Allah kakka haramta mana lokaci ya zuwa ga zatinka wa huwa yudrikul absar shi Allah yana ganin gannai shi kansa gani ka taba ganin gani to gani Allah yana ganin sa. gani da kake faɗa Allah yana ganin sa. yanzu ba dai kawai dai ka zo ka yi roig bid ba visible spectrum Eh, ba shi ne ake yi ba shi ne visible spectrum wanda ake shi ne ake gani can kuma daga can ga ultraviolet can kuma ga infrared shi wannan ba iya ganin sa sai waɗansu dabbobi ne suke iya suke da wannan ƙarfin to wannan ganin ai wannan kawai hasken ne idan ya shiga cikin prism aka wato aka aka aka yada shi ne za a gan shi amma ba shi ne gani ɗin ba to shi Allah yana ganin gani wa huwa al-latif al-khabir kuma shine al-latif al-khabir sannan Allah ta'ala Ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum hakika hujjoji sun zo muku daga ubangijinku kaji Allah da kansa yake faɗa wato abubuwan da suke nan na bayan alqur'ani abubuwan da suka zo na irin bayanin sifofin Allah to sune hujjoji basair jam'u basira wato abin da zai sa ku zuciyarku ta gani ta imani to sun zo muku daga ubangijinku Allah ya riga ya kafa mana hujja alqur'ani ya ishe mu hujja wato basira ta zo muku daga ubangijinku faman absara fali nafsihi duk wanda ya duba wato ya duba yayi gani ya ga waɗannan hujjoji da basirarsa fali nafsihi dan kansa waman amiya wanda ya makanta ya ƙi gani fa alaiha shi zai ɗauki nauyin kansa wa ana alaikum bi hafiz ni ba makiyayi ne akan ku ba kun ga haka uslubin alkur'ani yake gaskiya ce in za ka yi dan kanka in ba za ka yi ba dan kanka ba kiran kasuwa ba ne ba tara jama'a ba ne ba neman cewar dole sai an yadda da kai ba ko dole sai an yadda da kai a ga abin haka yake in ka so don kanka in ba kai ba don kanka ba zai canza hakikanin gaskiyar Allah ba abin da yake na halitta na Allah na sifarsa ba zai canza ba sai dai duk wanda yake so ya gani to wannan dan kansa ne zai samu irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya bama masu imani wanda kuma ya makance ya ƙi shi zai ɗauki nauyin kansa ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ba makiyayi ba ne akan kowa هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ala وصحبه wa والصلاة والسلام الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wannan ya ce Allah ya ƙara malin lafiya dan Allah ina neman addu'a to Allah maɗaukakin sarki ya biya maka bukatarka ya biya mana bukatun mu baki ɗaya wanda suka rasu Allah ya musu rahama akwai matar marigayi Sheikh Malam aminuddin Din da Allah ya mata rasuwa jiya yau aka binne ta Allah ya gafarta mata Allah ya daukaka darajarta sannan akwai wani malami shi ma wani malami a nan kofar nasarawa shi ma Allah ya masa rasuwa shi ma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa da sauran waɗanda duk suka sanar da cewar akwai yan uwansu da suka rasu a cikin wannan mako Allah ya gafarta musu Allah ya hasa kabarunsu Allah ya sa aljanna makomarsu mu kuma Allah ya ba mu cikawa da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam sannan wannan sannan ya ce menene bambancin ilimin taurari da duba da kuma ramli kuma a cikin su wanne ne kuskure a ilimin taurari ilimi iri biyu ne akwai ilimin sanin tafiyar taurari domin a san wato jiha ka san gabas da kudu da arewa da alƙibla da kuma a san lokaci duk ana sani da ilimin taurari wannan ya halatta shine wanda Allah ta'ala ya ce wa bin najmi hum yahtadu suna wato shiryuwa da tauraro kuma kamar yadda muka karanta a wannan ayar li tahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wannan ilimin na taurari wannan bil ijma ya halatta duk wanda ya dauki kamar yadda aka rawaito daga katada cewar Allah madaukakin sarki ya sanya taurari domin su zamanto a amana wato su ne ya sanya taurari domin kariya ya sanya su kuma domin su zamanto abin jifa ga shaidani kuma ya sanya su domin sanin jiha duk wanda ya ɗauke su da wani abu sama da wannan to ya ɓata to shine yana ishara ga nau'i na ilimi na biyu na taurari shine ilimin taurari da ake yi da itikadin cewar da sanin kowane tauraro wato wato amfani da ilimin taurari domin sanin gaibu domin sanin abin da zai faru a bayan ƙasa mutum itikadin cewar idan wato idan tauraro ya fada wani waje to akwai abubuwa da za su faru ga wanda yake da sifa ayyananna saboda haka kowa za a sai a sanya masa daga ranar haihuwarsa ko daga sunansa sai a gano tauraransa sai a gani a lokacin yaushe tauraran nasa zai fada wani burji yaushe zai fada wani burji wanda da haka suke nuna ma mutum cewar idan ya yi tafiya ba zai samu nasara ba idan kuma ya yi wani abu to zai samu nasara saboda haka za gansu suna nan yanzu idan daga 2019 ta zo an fara batun takara din nan za ga sun fara wato batun ba zai ma fito bai ce zai yi takara sai an gaya masa garan da za ka faɗa domin lokacin nan tauraron ka ya faɗa burji kaza in ka faɗa to za ka ci in ko baka faɗa a ran nan ba ba za ka ci ba kuma sun yarda da su to wannan ilimin shine kafirci shine kafirci shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a Randa da aka yi ruwa a hudaibiya ya ce kun san abin da ubangijinku ya faɗa a cikin wannan dare sabai suka ce Allah da manzansa ne suka fi sani ya ce ubangijinku ya ce bayina sun wayi gari akwai masu imani da ni akwai masu kafirce mu amma waɗanda suka ce an yi mana ruwa da falalar Allah da rahamarsa to waɗannan su ne suka yi imani da ni suka kafirce ma tauraro amma waɗanda suka ce an yi mana ruwa saboda tauraro kaza ya faɗa waje kaza to waɗannan su ne wanda suka kafirce mun suka yi imani da tauraro to shi ilimin taurari wanda ake sanin gaibu da shi ake sanin samun sa'a ko rashin sa'a shi wannan ilimin na taurari haramun ne saninsa kuma idan mutum ya yi itikadinsa zai iya fitar da shi daga cikin imani Shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je wajen wanda yake wannan ilimin um, ya tambaye shi wani abu to wannan ba za a kaɓi sallarsa ta kwana arba'in ba a wani hadisi in ya je ya gaskata shi da abin da ya faɗa to ya kafurta da abin da aka sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin jinsin irin wannan ilimi ilimin ramlu wato buga yashi wanda shi ma bugawa ake da buga da ilimin ramlu da zayarja suna nan da yawa da aufaku waɗanda duk ake ta hanyar su ake neman sanin abin da zai faru ga mutum kuma dukkansu an gina su ne akan cewar akwai wanda yake da tasiri a cikin abin da yake wakana a bayan ƙasa ba Allah ba akwai wanda yake da tasiri akan abin da yake wakana a bayan ƙasa ba Allah ba idan wato wannan idan wannan tauraro ya fada wannan gida ko kuma idan aka yi wannan hatimi to aljanin da ke tare da wannan hatimin ko kuma tauraron da ke tare da wannan hatimin idan aka yi zai yarda da abin da aka yi da aka zai ba da sa'a amma ba Allah babu zancen Allah ko an faɗi wani lokaci za a gama sun sanya waɗansu maganganu na alƙur'ani a cikin irin hatimin da suke yi da ayoyi amma duk ƙaryar banza ce saboda haka waɗannan su ne wanda Allah maɗaukaki shi ne wanda bai halatta ba a cikin shari'a kuma shi ne wanda a ya waje ba musulmi ya guje shi amma ilimin sanin jiha da ilimin sanin lokatai ta hanyar tauraro wannan babu komai a cikinsa amma itika ilimin sanin sa'a da rashinta da sanin gobe da tasirin abin da zai samu mutum bisa wato tafiyar taurari to wannan shi bai halatta ba yana daga cikin irin wannan kowa za a ce za ka gani suna faɗa suna kawowa a cikin jarida cewa kowa akwai wanda yake zaki ne akwai wanda yake kunama ce akwai wanda yake kaza ne a ce to in wannan mako ya zo wanda yake kunama ga irin abin da zai faru gare shi ga irin abin da zai ga abin da zai yi duwane yana daga cikin ilimin taurari din da bai halatta da yana daga cikin abubuwan da aka gada na kafirci daga kafiran da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawan Allah ga baki ɗaya suka ɓata shi suka nuna kan cewa wannan ba ilimi ba ne. wanda yake aka gina shi a bisa imani bal yana daga cikin hanyoyin da shaidanu suka kawo don su batar da mutane su raba su da imani da Allah ah, to sannan wanda ya ce a ina zan koma don isan karin ƙarin bayani akan hadisin ubay ibn ka'ab ya eh, hukuma cikin tafan sharhin hadith mana sharhohin hadith ah, wannan ah, ah, hadithin ubay ibn ka'ab yana cikin sunan amma ba zan rike takhrijin hadisin ba yanzu amma an ka koma cikin littattafan shiruhun hadith za a ga sharhin wannan hadith اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين